السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة بومة وطن رمضان هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة لتاريخ إلى أربعين يبطل هنا بوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara mana rayuwa zuwa da kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci na ya cikin wannan jami'a jami'ar jihar Gombe wanda ta University inda muke haɗuwa a irin waɗannan yammaci na cikin wannan kwanaki na wata mai albarka wata Ramadan muna haɗuwa domin karatun alƙur'ani da girma muna karatu a cikin suratul hajj karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 60 da aya ta 70 aya ta 70 za mu tashi aya ta Allah muna fata Allah ya samu dace an turo tambaya bayan ya yi sallama ya ce yana fatan Allah ya ƙara lafiya ya yana da tambaya shin zai iya rage shekarunsa domin ya samu damar zuwa nysc saboda christ da covid-19 ya sa shekarunsu ya wuce kuma duk wata duk wata dama na samun aiki sai a ce sai wanda ya yi kazi a ah, in muka faro tambayar ta ƙarshen ta da yake duk wata dama ta samun aiki sai a ce sai wanda ya yi sabi shi mutum da yayi sabi ba saboda shekarunsa sun wuce ana ba shi exemption certificate ne a madadin wanda ya yi sabi kuma in dai magana duk wata dama ce to ba a takardar NYSC take ba musamman a Najeriya haka in mutum yana da exemption certificate ba inda ba zai je aiki ba ba inda zin ya je da shi za a ce masa a'a sai kaza sai dai wasu dalilai na a gurin shi ya zo ta hanyar da ya kamata a gaya masa haka shi kanan sai a gaya masa haka amma mutum yana mutum yana da wannan yana da madadin satifikin ne na NYS ban ma shi certificate ne na NYS sai dai an yi exemption mutum daga wannan hada-hadan service ne zai je ko ina ya yi aiki insha Allah Allah ya gara masa zai aiki a guri maganar shekaru ya ce ya halatta zai iya rage shekarunsa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ta sahabbai suna ci damunsa da tambayoyi wannan ya zai ce a waɗanda ma ana tuhumar asalin mahaifansu za ka jingina su da mahaifan wani abu ne a can jahiliya ki a rika maganganu nan ai wani ce dan wani ne ai asalin wani kaza ne da yanzu taru suna ta tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi har ya zama tambayar yana wuce yadda ya kamata wannan zai ce masa waye babana wannan ya ce masa asali na ina ne wani ya ce masa a ina ka haife ni wani ya ce masa waye asalin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ran sai ba sai zo ya hau minbari yace duk wanda yake da tambaya ya zai tambaye ni zan baki amma duk abin da ba da amsa to magana ta kai sai wani ya zo ya ce waye babana ya ce babanka shine waye kuma radiyallahu ta'ala da ya lura da halin da aka shiga sai ya taso ya rabina billahi rabba wa bika muhammad wa bika nabiyyan wa rasula wa bil islam dinan kace mun yarda Allah shine ubangijinmu kuma lallai mun yarda lallai kai annabin Allah ne kuma kai manzon Allah ne kuma mun yarda addinin musulunci shine addini akwai sauran jahiliya tattare da mu yi hakuri akwai sauran jahiliya tattare da mu ina ta faɗin wannan har anan sallallahu alaihi wasallam ya sauko sai Allah ya sauko da aya ya ayyuhan ladina amanu la tasalu an ashiya إن تبد لكم تسؤهم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم حصى الله عنها حتى إذا جوية إن ناجيريا يشبو مكان حتى إيه موتك وتمويا لا عنها يدعايا آية عن القرآن إن أكبر عنها عندنا إن مسلم والنفس وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم yawa in ku aka ba mutum ansa shi nan wani ya taso musamman ya buga waya kike a baki lokaci muka daidaita lokaci ya zo musamman ya ce wata ma'aikata ne a garin nan ana sai da appointment na yi a wancan shekaru kaɗan ne baya za ka zai iya saya wa Ke a ƙa'ida a shari'ar Allah haramun ne sai dai ya barta in ta cancanta ba ta yi amma in ya ba da kuɗi don ya saya mata wataƙila ba ta cancanta ba haram mm, to lallai abuna ce a ce ba ta ba ta masa ba sai bayan wata kusan tara ciki ya kawai sai bayan ya sake dawo ya ba da dubu ɗari tara ba a bankinan sannan kuma ba abu ne yanzu ana neman araba araba su a shiga tsakani to yawanci abubuwan mu na najeriyanci common sense wato iya tunanin mutum mai hankali ya duba ya abin da ake nan bai dace sai ka ɗebo ka kawo wurin tafsiri ku za a ba bayani ne ya abin da ya dace yawa ba za a ne saboda tsoron kaza ba saboda in ka shirya ka sake turo wani tambayar amma yanzu wallahu a'lam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 الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله بشركين سنة بوتا وقوما بايا الله malamin da su bihi su tsara abin da ba a saukar da hujja na abota masa ba gumaka su sassaka gumaka ko su sa su jada gare su suna neman sa'a gare su suna bauta gare su duk haƙƙin Allah sun ɗauka sun ba wa gumaka wani sa'i su samu su suna bauta wa duwatsu wasu suna bauta wa ruwa idan kogi yana ambaliya sai su faɗi sujjada shi ruwa ya jika su sun samu daji. ko yanzu ka a lagos a iya sani na bautan yin jirgin da yake faɗa akwai kasuwan bautan ruwa saboda aka waɗannan suna bauta ne ba a ce su bauta wa ruwa ba ba a ce su bauta wa wani an wajen allah subhanahu wa ta'ala shi allah ce wa ya'budu min dunillahi suna bautan wani abu koma bayan allah malami da sun yi su tsara abun da ba a saukar da hujjar abota masa ba wa ma dai salamu da ya kuma abin da ba su da ilimin bautar da suke kawai sai ɗan ne ke rayawa in an yi kaza za a yi kaza in an yi kaza an yana da kyau in an yi kaza an ya dace kawai in ke ɗan ya rayawa mutane shi suka fara yi to ƴaƴan su kuma sai su ko za su daji iyaye abu ne kuma malamin da su yi su ba Allah ce wa ma kuma wa ma ne ta lahu bi Allah ce wa ma min zalimin min babu mataimaki ga azzalumai waɗanda suka faɗa cikin shirka da bautar wani Allah da tsafe-tsafe da sihirce-sihirce a dalilin abin duniya babu hujja gare su sannan kuma ba su da mataimaki gare su ranar tashin alkiyama azzalumi annabi na gwada mu a kusurin ta hanyar shirka da miyagun ayyuka Allah kiyaye na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات آيات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات a duk lokacin da aka karanta musu ayoyin mu bayyanannun ayoyi waɗanda suke tabbatar da Allah shi kaɗai shi ne abin bauta waɗanda suke tabbatar da dukkan abu mai sun bayyana shi a fili wanda suke tabbatar da dukkan abu na halal shi nan halal ne abu na haram haram ne a da ayoyi bayyanannu masu tsage tsakanin fari da baki karya da gaskiya halal da haram mai daɗi da mai ɗaci da aka karanta musu waɗannan ayoyi namu waɗanda suke bayyanannu kuma masu bayyana gaskiya ta تعرف da na kafa wani المنكر idan ka kalli fiskan kafirai mushrikai za ka ga kyamar hakan a fuskokin suna kyamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ayoyin Allah suna kyamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su karanta musu ayoyin Allah suna jin haushin wanda sai fuskar su ta canja kansu ya ɓaci ya kadu ne ya tsura billabi ne ya tsura alaihim ayati bal suna kusa su kauce ga waɗanda suke karanta musu ayoyin Allah ta hanyar maganganunsu da hannayensu kamar su tunkule masu karanta ayoyi da hannunsu kamar su zagi masu karanta ayoyi da harakan su rika faɗan baƙaƙin maganganu saboda mai saboda an karanta musu ayoyin Allah wanda ta qul afa'u na nabiyukum bi shakkin zaɓe? ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin in ba ku labari da mafi sharfin gurin zama daga wannan abun da su suke yi na neman kauce masu karanta ayoyin Allah annaru mafi sharrin gurin zama ita ce wuta duk abu da tsaye a duniya na maganganu miyagu da ayyuka miyagu don cin zarafin waɗanda suke karanta ayoyin Allah da ya kai takan ɗaya na wutar jahannama ba za ka ke sa Allah ke kul ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a na biyu shin ba ku labari bi sharrin min zalik da mafi sharri daga wannan abu da suke faɗa ko suke aikatawa da hannayen na muganta wa waɗanda suke karanta musu ayoyin Allah muganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to in kuna so ku san mafi sharrin wannan annabi ke sai wuta wa'ada Allahu alladhina kafaru wanda Allah ya binta sai tattalin da wanda suka kafirta Allah ya yi salmasu kirga makoma in ta zama wutar jahannama Allah kiyaye mu da shiga wuta za ka kirga makomarsu waɗanda suka zaɓi sabon Allah da shirka, da miyagun ayyuka cin amana da zalunci da haƙinci da ƙarairayi don kawai jin daɗin rayuwar duniya ko neman jin daɗin rayuwar duniya mutum ya zaɓi ƙarya mutum ya zaɓi shirka mutum ya zaɓi miyagun ayyuka mutum ya zaɓi zalunci waɗansu don shi ya ji daɗi kai kirga makoma in ta zama wutar jahannama Allah ya kiyaye mu نعم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba daya duk duniya Allah ya kira kuma tun daga farko har ƙarshe tun daga lokacin fitar da wannan aya har zuwa ranar tashin alkiyama duk wani mutum musulmi ne kafiri ne namiji ne ta mace ne maza da mata manya da yara ya ayyuhan nasu ya ku mutane buriba masalu, an buga misali fastami'u lahu ku zo ku saurari misali Allah subhanahu wataala yana buga misali akan masu bautan wani Allah Allah subhanahu wataala yana buga misali akan raunin gumaka da raunin ababen da ake bautawa kuma bayan Allah maka yake fastami'u lahu ku saurara ku ji wannan misali innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa lam yajma'u lalle waɗanda kuke kira koma bayan Allah ake bautar su koma bayan Allah duka na duniya gaba ɗaya. daya lan yakhluqu dhubaban wa lam yajma'u da duk ababen da ake bauta koma bayan Allah na duniya tun daga farko har ƙarshe su taru a guri ɗaya. don su halitta kuda su halitta kuda kwaya ɗaya duk da wani da kuka ko bayan Allah duk da duniya ba daya su halitta kuda sun sun taru ba don yin haka ba za su iya kuma ita za ku ta kuda kwaya ɗaya wa in an ya yi san ilimin kai ba ma wannan ba dukkan waɗanda ake bautawa koma bayan Allah na duniya gaba ɗaya in zuba ƙuda ya tsoro ya ɗan incini wani abu shay'an wani abu na daga abun da suke da shi misali mutum ya ɓare rake sai ƙuda ya ɗan hau kai shi da ya hau da wata to idan ya ɗan hau mutum ya kore shi sai tashi da wani abu ko mu ce bude mangoro ko mu ce bude duk wani abu da zaki ko wani abubuwa in mutum ya fara kuda da ya hau yake fizgen wani abu idan kuda ya hau abun da suke da shi ba da ake bautawa kuma bayan Allah din in kuda ya hau abun da suke da shi sai dan fizgen wani abu da ya san ki duhu ne za su iya kwato wannan abun da kuma ne duk yaron duk abun da ake bautawa kuma bayan Allah na duniya gaba daya ku taru ku fato abun da kuda ya da lokacin da ya hau kan rake ko mangoro ko wani abu mai zaki ba za su iya ba to a ba ba'in ba salih wal maqam adam malamai sun fassara fassara biyu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa wanda shine ikhtiyarin ibnu Jalil al tabari kuma yadda al-Hafiz Ibn Kathir ya ambata rahimahullah cewa ba'in fa talib wal maqam wato gunki a asali ya zama mai rauni abin da ake bauta koma bayan Allah ya yi rauni inda ba zai iya kwato abin da makuda ya kwace daga jikin abin da ya mallaka ba kuma ba zai iya halittar kuda ba Wani matsalu haka nan shi ma kudan ne zuba Wani matsalu a nan zuba kuda shi ma ya yi rauni Allah ya buga misali da kuda saboda raunin kuda fassara ta biyu ne sai imamu suddi rahimahullahu ta'ala yace fa ufa talib wal mas'alun kai shi at-talib wato mai bautan koma bayan Allah ya yi rauni a cewa mutum ya zaɓi bautawa wani Allah ba Allah ba wal matsalo da shi abin da ake bautawa shi ma ya yi rauni a ce an waye gari abin da ake bautawa ba zai iya halitta kuda ba in guda ya ɗau wani abu nasa ba zai iya kwasowa ba kai da mai bautan wato koma bayan Allah da shi koma bayan Allah da ake bauta su sun yi rauni shine al-talibu wal Me za ka duba ma'anar aya ya Allah subhanahu wata ya da misali da kula a cikin dukkan halittun Allah mafi rinjaye wajen aka kyamace shi babu kaman guda mafi rinjaye yanzu za ka ga sauro yana cizo kai tsaye sannan akwai sauran ƙwari waɗanda suna cutarwa kai tsaye amma ƙwaron da daga ya zo kowa ya kore babu kaman guda sannan kuma babu duk cikin halittun Allah wanda ya fi rinjayen faɗayi irin guda akwai ƙwarin da sai sun bi dare yanzu sauro za ka gan shi in guri akwai duhu za ka ga wasu abubuwa in gurin akwai duhu ta zuma ne za ka gan su in gurin akwai ko an zubar da siga ko wani abu nan amma sukan faki za ka ji tafiyan su da suka amma kuda da zaran an zo da wani abun da yake faɗai. su zai zo idan ka zo duk cikin sauran halittun kuma sukan je guri ne daɗi ne amma shi kuda inda ake kyamama wani yana zuwa yi kwari yanzu idan mutum ya zagaya ya je yin bayan gida farko wanda zai zo masa guri shi ne kowa ya ji wannan wari ko zai wuce wurin da tsoro amma kula zai zo ga shi shi yasa sai Allah ya buga misali da shi saboda walakancin yanayin sa sannan kuda shine wanda yanzu zai zo maka da cuta take saukansa akan kayanka balle in ya dade shi abun nan idan ya sauka mafi ja ya fi sauka da fika sa ta gefen da yake da matsala sai ya fi sauka mutane za su kuda zuba yana da matsala ta hoto ina ya Allah ya buga misali da fiyana to shi ma da wannan matsalar da kuma irin faɗayinsa lokaci zama walakantacce ko mutum ne ya gaji ƙuda to walakantacce ne kaji ana ta ƙuda wajen faɗayi akan mutu ko mutum ma in ya gaji ƙuda walakantacce ke karewa daga an zo shi kawai sun yi yanzu shi kullum faɗayi ne kullum jira yake a nemi wato a bashi ba ka kuda yake to sai Allah ya buga misali da wani ke nuna dukkan ɗabi'un kuda ana so dan adam ya nisance su inda mutum ke ji yin yuja ya ɗabi'un kuda ana so dan adam ya nisance su kar mutum ya zamanto kullum shine na farko wurin nema a bashi kar mutum ya zamanto kullum gurin kazanta a nan yake kar mutum ya zamanto kowa ya tsane shi saboda yawan dawurarsa akwai yawanci kwari wasu idan ka kore su sukan tafi amma kuda ko ka kore su zai tashi yana zagayawa a kanka sai sake dawa gurin da ka kore su kuma kowa koran sai ke ko ko ina za ka gaishe a duniya komin tsaftar guri za ka gaishe sai dai zama to takaitacce a guri wannan sai Allah ya buga misali shi malamai suka ce an buga misali da kula ne saboda idan ka duba cikin halittun Allah wala kantacce ne wala kanta kansa ko tirin jayin da wanda babu kamar guda ko hatta uja wala Ko da ana maganar ababen bautan ababen da ake bauta koma bayan Allah wala kantaccen abubuwa sai Allah ya buga misali da wala kantaccen halitta cikin halittar babu wala kantaccen abubuwa kamar abun da aka rike shi ake bauta koma bayan Allah Zaka sai Allah ya buga misali da guda. Ya ce to ko guda in suka taru gaba ɗaya ba za su iya halitta ba. To tunda ba za su iya halittar guda ba wannan istifakan. To guda ya ba shi wani abu a wurin ba za su iya dawo da shi ba. ga ضعوف الصاحب والمظلوم يتفق حسرا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما شيء ضعوف الطالب shi gunki din abun da ake wata kuma bayan Allah ba'ufa ya yi nauyi wani matsalus da shi Shi shine a ce misali mutum ya wayi gani, har ana bauta ko abu ya wayi gari ana bauta masa kuma bayan Allah amma yana neman abun da kuda ya kwace masa kai ba uba ya yi launi sannan kuja kuma ɗan abin da ya kwata ma nawa yake an almatsalu abin da ake nema a gurin kuma da ne nema abin da ke nema a gurin kuma sun walakanta walakantacce da Allah ce ɗaukar ɗalibu matsalu ma'ana in an dau asalibu shine asalam abin da ake mota kuma bayan Allah al almatsalu shine zuba kuda kenan haka kuma in aka dau ɗaya fassarar ko cewa ji da gaskiya tabi'ai da ufar ɗalibu ra'ayi da ufar ɗalibu wal matsalu wato shi ne bautan wani Allah ya yi launi wani matsalo da abin da ake bautawa wani Allah ne to shi ne ma'ana yanzu mutum ya rasa abin da zai bautawa kewar da ba zai iya halittar ko guda ba kuma sannan in guda ya kwace wani abu a gurin wannan abun da ake bauta wa bayan Allah ba zai iya kwato shi baya ba ya dawo da shi gare shi ga ufar talib to a samu wani yana bauta wa wani shi ma mai rauni wanda shi ma bai iya taimakon kansa balle ya taimaki wanda yake bauta masa kai rauni ya kare a nan shi da misali ake ce a ga mutum yana bin gunki yana bin abin da yake bautawa a guje yana cewa taimaka min ka bani a'a shi kuma wannan yana bin kuda a guje domin ya kwaso abin da kudan ya taba a jikin rakensa wanne zaka ce wanne ne mai hankali a cikin su kuma yana bin kuda a guje da sanda wato gani yana bin kuda da sanda dan kore shi kawai ake ko ne na bin kuda a guje don ya kwato abin da kudan ya kwace wannan kuma yana bin mai bin kuda shi kuma don wannan din ya bashi sa'a a ukun sadi da mutum shine idan ka ɗauka duka fassarori guda biyu na nuna al-qalib wannan yana nufin as-sanam abin da ake bauta kuma bayan Allah al mazlum az-zubab ko kuma al-qalib shine mai bautan wani Allah kuma bayan Allah wal mazlum zubab eh, abin da ake bauta haka wannan ma'ana dai kawai duk abin da ake bauta kuma bayan Allah a tsara a duk wanda ke bautan wani kuma bayan Allah ya kai makura wajen rauni kuma ya shiga asara asarar duniya da asarar lahira Allah kiyaye na ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره mutane masu bautar wani Allah ko ma bayan Allah da mafi rinjayar mutane ma kadarullah haka kadari wallahi ba su kaddara Allah iya yadda ya dace a kaddara shi ba Allah da ya halitta kan bai da kasu za wani guri yana cewa wa ma qadaru Allah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatu yawm al qiyamah was samawati maqriyatun bi yamin ba ta kaddara Allah kad iya kan inda ya dace a kaddara shi ma'ana ba a girmama Allah yadda ya dace a girmama Allah mutum yana sallah kaga yana wasa mutum yana ambaton Allah kaga yana wasa mutum yana masallaci sallar azuwa sallar azuwa ana izar da sallar sai ya daga wani ina zuwa. ina shigowa alhamdulillah alhamdulillah ba a kaddara Allah iya ta kaddara minti goma a masallaci sallar azuwa mafi tsadar lokuta in ka ga wato kana shigowa in ka zuwa duk azkar ɗinka daga ba za ka iya masoya daidaita amma ina so da sharrin waya da sharrin shaidan da sharrin mai sharri za ka ga asuba mawuce yana magana abin da ga yana tsakiyar karatun alƙur'ani wayar nan ba wai ko daga asibiti take ko yana da wani majinyaci da ya sanya asibiti ko yana da majinyaci wani wani iri ya shi wayar nan ba daga inda ga wurin mahaifi ne ko mahaifiya ma akwai ko akwai labarin tsakanin malamai zai iya dagawa a gurin sakin malamai amma ka ce za ka karanta alqur'ani ka dukuba a masallaci kana tsakiyar karatun alqur'ani wani ya kuma waya cike da sai ka rubi sai ka rubi ko sai ga wani daga lokacin kawai ya rufe karatu ya sama ayat da ya tsaya ba kenan ya ji kuma duk abin da za a yi ba hira ce ko wani labari ko wani labarin siyasa ko wani labarin gona ko wani labarin kasuwa da ba a yi ba amma kadarullah ma kadarullah haka kadari ma kadarullah haka kadari mutane ba sa girmama Allah iyakan girmama a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta in sun shiga sallah sun fi nutsuwa idan mutum yana ciwon yatsa za a ya kama a yanke yatsa to in yana sallah ya ci to za a yanke bai san an yanke ba mu kuma yanzu mutum yana cikin sallah in ya tina ma lissafin hanya kuɗin nan in su kan dubu ne ko dubu biyu ne ko hanya sai da ya sa hannu a jihu ya ƙirga su da ɗan ɗaya kuma yana karatu ba yana kallon su yana karatu ba ka da dole waya ba ta hana mu komai wani wani bawan Allah an ta da ikama liman ya jura ya ce sauyi ya yi ta biyu ba ce Allahu akbar wallahi kawai sai bisu na waya wai waya wai an kira shi a waya ana idan da kula da wasu mutum waye wanda ya koma wani waya a wannan shekaru na kawai wallahi ya kuma shekara saba'in ba ya kuma shekara saba'in a duniya in bai yi ba a ganin ido na ce wasu wai wannan wayar har tafi a yi kabbara a ka isa waye wanda ya kuma waya waye shi a duniyar nan waye ham ma qadaru la haka kadir ba ba qaddara Allah iya kan qaddara ba a qaddara Allah shine kawai ya samu matsaloli suna cikin matsaloli da yawa Allah subhanahu wata'ala da ana kaddara shi iya kan kaddarawa habba Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake girmama Allah yadda yake kaddara Allah yadda yake tsoron fishin Allah iska kawai za a yi guguwa na sunan sun baya iya zama yana tsoro ya shiga gida ya fita ina ta Allahumma ja'alha riya'an narihan ya Allah ka sa ba iska ce irin ta adawa domin Allah ya aika musu iska rihan bisawri aka kawo ta ba jami'i ba riyahan duk inda riyahan yazo wanda za ka samu sahabar Allah ne wanda idan guguwa ta tsoro ya hadiri ya dauro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ja'alha Allahumma ja'alha riyahan narihan Allah ka sa iska ne mai watsa mana rahama mu kuma idan iska tsoro ma qadarullah haqqa qadari ba ina nufin shiga bargo ne amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya iya samun nutsuwa saboda iska ta kalin ke kawai ya kamata mu kawai ya ke wa Allah inda yake so yayi abin da ya ga dama yadda yake so da wasa da sha'airullah a masallaci a yi ciniki a masallaci a yi waya kuma wasu yana waya a cikin masallaci yana zaune ya faɗi faraki ya faɗi a sayar ya faɗi kar a sayar wasu duka wannan alamomi ne ya tashi alkiyama kalamun ba a ciniki a masallaci haka ga mutum ya makale yana ta waya ya faɗi farakin kayansa ya faɗi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk ba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam a ce masa an yi rasuwa kaga hankalinsa ya tashi amma mu yanzu a cikin matsawarka ana tsoro ana ta surutai ana ce abubuwa ga ɗan uwan ku a sashi kai na ga ɗa ana bunne ku shi kuma yana sai ya ce mara su zai ɗauka wa za ka nuna wa za ka nuna ɗa sai nufin wuyan kuma mara su buga ta kasa wata zuciya ta hana ni sai ina nisar shi amma da ina kusa wallahi sai na hana in abin da za a yi ka. babanka kana fita da me za wa za ka nuna wa wani a wani azhar zuwa kana da hankali na wato ta ko ba karamin yaro ma? ya gama digiri yana musulmi ma lokacin amma ana bunne babansa yana yana yana bunne yana yana dauka ba wai baba wanda ma yayi irin kuma yayi shekaru nan ba a da yayi na mota daga nan tsakanin eh, eh, bauchi zuwa gwamnati madan sai yana yana dauka a'a me zai yi da shi Ajiyewa zai yi a'a wani zai nuna haka da a haka da dai mutane ba ma kaddara Allah iyakan kaddara ana wasa da sallah ana wasa da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana wasa da ambaton Allah daga mutane za su awa biyu suna su mutu amma ba sa iya minti talatin suna ambaton Allah mutum zai iya awa biyar ma yana su mutu mutum zai yi awa goma neman abinci eh neman abinci za ka iya tsayuwa a tsaye a kasuwar ƙauye masu kasuwan cikin dabbobi ko masu kasuwan buhu duk kasuwar yawanci da tsaye ne ita ba zama ake yi amma mutum zai je ya hau roka ya hau a kori kura ya ci da kwari ya ci da kina ya je kasuwan ƙauye a ita zagayawa yawa ne yana tsaye ko ba riba za a ne amma bai da minti talatin na ambaton Allah da daddare a gidansa bai da minti talatin na ambaton Allah annabawan Allah suna da mihra a gidajensu ma ina ma ka da Allah har da gari kuma ba mu dauka ba mu san tashi alƙiyama ba mu san tsayuwa ga mahala ba mu san kwanciyar kabari ba ma ka da Allah har da gari ya ba ta kaddara Allah iyakan kaddara kuma kai ake wasa ga mutum an baki ajiya wata ga mutum mai gadin generator ma'aikata ko yana sata man fetur wai wanda aka kawo generator wani direban ma'aikata yana satar fetur din mota kuma ya yi complain a sake sayan fetur kuma ya dan saci galan biyu ya saci lita biyu kan ba da Allah kana da ƴaƴa kana da iyalai kana satar fetur ne lita iyalanka me zaka ja musu ranar kan jama da me kace so ka rayar da su wani in ƴaƴa kace su zama kike na sata wai kine gadin eh, generator har wawa ake a wasu ne zuwa ne zuciya ga mutum yana neman matsayi a buga can a buga can amma da zaran ya samu matsayi suna yan sai da yan sai da appointment ƴaƴan talakawan anguwan su ma sai sun sayi appointment an haɗa kai a ce maka a ah, ai ni ma ban san ana sayarwa ba wannan ya ce a ah, ni ai kaza wani asalin ciyaman ne na bot ya ce ah, a taɓa ganin cikin zakatin na guri bai san ana sayar da appointment ba shi da sana sayarwa ba ta ina aka yi abu nan duk lalacewa cikin zakatin CEO na guri da sanin sa ake abin a sai ka zo arewacin najeriya sai eh, bankama za ka je kudanci ka gani akwai ko a senate ko a arab ana ba mu labari ka ga mutum shi zai saya ne ya kai wa mutanensa ya saya a kai coci a raba amma mu in ka ga ya zo gurin ku ku liman ko kai mai turfi ne in ka ga ya zo gurin ka so yana neman mukami mana a ciya mu da addu'a kaza kaza in ya samu mukami zai ta masa yawa in ka buga masa yawa zai ta masa yawa saboda yana bada hukunci saboda mai saboda lalacewa an gari cikin gari a matsayin sai da bankin wa jama'a an gari a nan aka haife a nan ya tashi zai zo yana muku karya ai mu mutanen board ne kasan ba yan kasa bane ai ba yan gari bane yan kaza kaza ne yan kaza kaza ba su lokacin da kaje ma bankin ka je gunsu ta san su ne ma yanzu ne ka iya karya akwai irin nan, suna nan a ma'aikatu manyan manyan ma'aikatu sai da hankali akwai gabani da izinin Allah kaje kawai ne mutuwar zuciya ba ku da wajen ka kawo appointment a bawa ƴaƴan talakawa su abun nan kai in in haka ake ka isa ka da inda kake ya sai ruwa ce miliyoyi ƴaƴan talakawa ne za su kama miliyoyi sannan ka ba su aiki lalacewa ba wanda zai ma wannan sai dan sai dan Hausa bulani haka ake mana mu ma'ana sai musulmi ka ga sai Hausa bulani an bi musulmi ba ne Hausa bulani saboda musulman musu ne kawai matattun zuciya ko ta samu kawai ya makale a iya inda ya makale ke ya zo karewa shi kenan yana neman shi kenan ana neman addu'a a ce mu addu'a a yi kaza kaza a shiga san a buga san a shiga san ana neman abu mai kujera amma in an samu kujera to a mai na talakawa ƴaƴan talakawa na sayarwa ne subhanallah ka ba wa wani bawan Allah a appointment ya je ciyar da iyalansa ya ciyar da danginsa ya ɗinka riga sabuwa ya yi kaza wannan akwai alkhairi da wannan domin in ya saya kana nufin kana da lada ne na haɓar Allah mu mu sani ba amma Allah ya sa baka da lada in dai saya yi in dai saya yi Allah ya sa baka da lada sani suna lalacewa irin wannan. Ƙwarewa, ai duk wanda ya sai appointment ba wani aiki da zai yi. ko wani aiki da zai a mafi hatsarin gurin aiki ma wai a ce ana sai da abin nan ya ake bukatar wanda ya dace ta kadarun za a haka kadarun yana sai ƙarya kawai sai yaudara kowa ya zai mana ƙarya yaudara to nan gaba in mutum ya zo sai an rubuta a rubuta da izinin addu'a amma addu'a taron jama'a yanzu irin wannan jama'a a yi taro a ce Allah subhanahu wataala ya sa wani ya gama lafiya wani mu ya samu Allah sai ya gama lafiya duk taron jama'a nan sai amin kana da kuɗin da zaka iya biyan wannan sai an yi sa Allah ya karba kuɗin duniya ma duk kuɗin duniya bai kai addu'a ɗaya ce Allah ya karba duk kuɗin duniya ba kan da su kawai suna kai mutane ka wai sun samu mutane hmm. ma kadarullah haka kadari ba sa kaddara Allah iyakan kaddara inna Allah la qawiyyun aziz but Allah subhanahu wataala lalle Allah la qawiyyun wallahi Allah ne karfi ne azizun mabwayi ba ka ce wace Allah ne na الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله إلى daga cikin mala'iku Allah yana zaɓen manzanni waɗanda yake aika su zuwa ga manzanninsa su isar musu da saƙo mala'ika jibrilu shine annabi shine shugaban masu isar da saƙon Allah dukkan annabawan Allah gaba ɗayan su mala'ika jibrilu ya ɗauko wahayi da izinin Allah ya kai musu sai dai mala'iku da yawa suka raka da izinin Allah sai wane da wane da wane za su raka mala'ika jibrilu saboda kai sashi in sun yi sujjada aka saukar da abin da za a saukar aka yi umarni mala'ika jibrilu idan za a saukar da alqur'ani sai sama ta girgiza saboda girman alqur'ani za a saukar da aya ko za a saukar da rabin aya ko za a saukar da wani abu na alqur'ani wa tartajiful sama sai sama ta girgiza saboda girman alqur'ani sai duk mala'ikun da ke cikin sama sai su faɗi su jare saboda girman alqur'ani farkon wanda Allah zai wa izini ya daga kansa shine mala'ika jibril sai daga kansa da izinin Allah sai ya ce masa je ka ka dauko aya kaza da kaza da kaza ka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai ɗauko da izinin Allah duk daga lokacin da ya ɗauko duk saman da ya wuce sai mala'iku suna sujjade sai su daga kansu sai ma za qala rabbukum mala'ika jibrilu da mala'ikun da za su koyi sai sai qalu al-haqqa Allah ya faɗi gaskiya sai su wuce sannan sai wa'annan mala'ikun su tashi tsaye daga daga sujjada sai su je wata saman ma haka sai su je har ya ishe jirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana zaɓa daga cikin mala'iku yana zaɓan manzanni wa minan na daga cikin mutane kuma Allah yana zaɓan wasu zaman to manzanni irin su annabi sallallahu alaihi wasallam annabi annabi nuhu alaihi salam annabi hud alaihi salam annabi salih alaihi salam annabi lut annabi shu'aib annabawan Allah da yawa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka Allah ya aiko su don su isar da saƙon Allah zuwa ga mutane inna Allah sami'un basir lallai Allah sami'u ne ji ne bi aqwali da duk abu da kuke faɗa basirun Allah mai gani ne da amalikum da duk abu da kuke aikatawa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare manzannin Allah daga mala'iku da kuma mutane wa ma khalfahum da abin da ke bayan wa ila Allah al umur zuwa ga Allah ake ne da al'amura gaba daya kana za ta zo kowane al'amari ta mai da shiga. نعم قلت الجزء الآية اللي ذاكر أنت يا أيها الذين آمنوا ارجعوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan ladina amanu wannan aya malamai su wannan gurin sujjada yana daga cikin abin da malamai suke sabani ko suka tafi kan cewa ba a sujjada a nan amma rin jaye su shiga ana sujjada a nan Da haka wannan guri ne na sujjada wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mazai wanda biyu yayi sujjada shedan ya razana shedan shedan guduwa ya ce. kuma mutum in yayi sujjada lokacin da ya karanta alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yana gina masa gida a ana ba shi ladan gida a cikin ka kai muke da sauki karatu al-qur'ani daga inda ya kawo farkon qur'ani yana tafiya duk inda ya zo sujjada ya kuma ta yi sujjada tun daga suratul a'raf sujjada take fara daga lokacin sai mutum ya yi sujjada inda bai zo gurin sujjada sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai suna sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya umarce ya tarbiyyar da su haka mu ma muna koyi da su a duk inda muka je ko duk inda muke in muna karanta alƙur'ani in an zo wurin sujjada in mutum ya sujjada zai samu falala da yawa da ba mu da dama Allah ya ajiya allazina amanu ya kora da suka yi imani irka'u ku wasu rukuyi wasjudu ku yi sujjada wa'budu rabbakum ku bauta wa ubangiji waf'alu khayra ku aikata alkhairi ya ku bayin Allah la'allakum tuflihun hakan zai sa ku rabauta a wurin Allah za a ba ku rabo za ku samu rabo wannan ke nuna mafi alkhairin aiki a duniya na gabbai babu abin da ya kai rukuni da sujjada ma'ana sallah ba a zama da ibada ita ce sallah wanda duk ya kasance yana yawaita sallah ya kasance yana kiyaye sallah insha Allah zai shiga aljanna ke zamanto mai aqida tauhidi ta cikin aqida babu shirka babu tsangwame-tsangwame babu bidiyoyi ya tashi aƙidarsa ya nemi agajin Allah ya kiyaye sallah kuma ce zama mai kiyaye sallah bayan aƙida ya nisanci dukkan shirka ya nisanci bidiyoyi ya nisanci sabon Allah ya nisanci duk abin da ya dace ya nisanta ya nisanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kiyaye sallah mutumin kirki ne duk wanda ke da aƙida ya zama mai kiyaye sallah in ka kula da shi mutumin kirki ne don haka Allah subhanahu wataala da yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗa da suka yi imani ta ka ambaci rukunin sallah irka'u wasjudu ku yi ruku'i ku yi sujjada Allah ya ambaci sallah da ruku'i ya ambaci sallah da sujjada sannan dukan su biyu rukunai ne a cikin sallah ba a sallah ba ruku'i ba a sallah ba sujjada sallah ba ta zama sallah sai an samu ruku'i a cikin sallah ba ta zama sallah sai an samu sujjada a cikin sai ambata yace irkadu wasjudu kuma sai kara yake wa'budu rabbakum tauhidi da sauran ibada tauhidi wa'budu rabbakum ma'ana ku tabbatu akan tauhidi da ibada waf'alu khaira sannan ku aikata alkhairi in haka ce kar kai shirin sharri kai shirin alkhairi in ma ya ba sharri wani ya rage nan amma kai kan kar zama akwai shirin sharri a cikin ka inda duk za a zauna a tattauna da kai ya zama alkhairi za a tattauna ci gaban rayuwarku a ci gaban jama'a a bunƙasa sana'o'inku a harkar kasuwancinku a harkar ma'aikatar ku, harkar aikinku inda duk ka je gurin mitin inda za a yi mitin ne ya zama to mitin ne alkhairi ko dai tattaunawa akan addinin Allah ko tattaunawa akan wani abu rayuwar rayuwarku ko tattaunawa akan bunƙasa harkokinku kasuwancinku sana'o'inku amma duk abin da ya shafi za a yi mitin ne don cin mutuncin wani kar ka zama alkhairi sai dai zo musu musu siya banda zama don cin mutuncin wani banda zama don cin zarafin addinin Allah banda zama don rusa addinin Allah banda zama don gina yadda za a rusa al'umma banda zama don yadda za a sace dukiyar al'umma wannan kare zuwa dukiyar da wata kullum kana tunanin abun da Allah ya baka shine ya ce ka roƙi Allah tsana'a wadatar zuci duk abin da ka samu ka ji cewa arzikinka ya wadatu a wannan wuri to da shi Allah ya baka ko bukatun ka sun isa iyawa kada ka wuce bukatun ka iya abu da kake da wannan zai kai ka ga fadawa cikin haramu haka Allah subhanahu wataala ya tawaffa bil khaira wa aikata al khairi la'allakum tuflihuna ko za ku samu rabota za a rubutar da kula na tashin alkiyama Allah ya rabu na'am وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصر Allah subhanahu wa ta'ala ce wajahidu fillahi haqqa jihadi ku yi gwagwarmaya cikin tabbatar da addinin Allah iyakan gwagwarmaya duk abin da za ku yi ku tsaya ku ga cewa addinin Allah ya tsayi kuna nisanta shi kuna aiki da shi kuna umartan mutane su yi aiki da shi kun umarci gidajenku iyalanku yan uwanku da kowa da kowa inda duk kuke ku tsaya ku gwagwarmaya wajen tabbatar da addinin Allah iyakan iyawar wacce ba ku Allah shi ne ya zaɓe ku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku matsala kunci wahala a cikin addini zuwa sallah a'zamul ibada wa hadith ibn kathir rahimahullah ta'ala wajen fassara wala ya buga misali da a a'zamul ibada yace amma idan mutum yana da uzuri ba sai dole sai ya yi ta tsaye ba idan mutum ba zai iya yi ba sai a zaune aka ce yi a zaune da rashin lafiya kai idan mutum yana halin tafiya zai yi sallar lafiya ba sai ya tsaya ya fuskanci alƙibla idan mutum yana halin tafiya zai yi sallar farilla da ya fuskanci alƙibla ya tafi da ihram to duk inda dabba ta juya da shi kawai sai fito da sallar idan mutum yana cikin halin tsoro shi mutum yana cikin halin tafiya zai iya kasurun sallah raka'a hudu aka mai da ita raka'a biyu duka waɗannan don a samar da sauƙi ga mutane idan mutum ba shi da lafiya aka zo azumi aka ce ciyar idan shekaru sun yi mutum yawa ya tsufa aka ce shi ma ya Ko da haka duk lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya bada saka amma ja'ala alaikum fi dini min har millata abikum ibrahim wannan addini wannan aqida milla hanifiyya ibrahimiyyatan hanifiyyatan wato millatu abikum millata abikum ibrahim da tafarki addinin baban ku annabi Ibrahim ne baban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar annabi Isma'il domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ta tsawon annabi Isma'il ne wannan aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk duniya ba a taɓa yin wanda ya yi kama da annabi Ibrahim irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci kowa kama da annabi Ibrahim duk yayan annabi Ibrahim uh, Ishaq annabi Ishaq, annabi Yaqo, da sauransu duk ba kama da annabi Ibrahim irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama da shi. Wala ka Ibrahim huwa sammakum al Allah shi ne ya ambace ku musulmai. Fasara ta biyu huwa sammakum al-muslimin abdalil ya tudu Ibrahim. Annabi Ibrahim shi ne ya ambace ku musulmai a magana mafi karfi huwa sammakum al shi Allah shi ne ya ambace ku musulmai waɗanda suke kafa hujja da cewa annabi Ibrahim ya ambace ku musulmai to da ya ce rabbana wa ja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka da da wannan sai kawo hujja cewa ne ya ambace musulmai Allah huwa sammakum almuslimin Allah shi ne ya ambace ku musulmai Al-Hafiz Ibn Kathir yace wannan shine zahirin aya wannan take nuni ne in kabul tun kafin yanzu wa fi hadha haka nan cikin wannan alqur'anin ma Allah ya bace ku sunnai li yakuna ar-rasul shahidan alaykum don manzo ya zamanto mai shaida gare ku da tashin alkiyama al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai bada shaida gare su cewa su adilai ne su kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su za su bada shaida ga dukkan annabawan da suka shuke domin sun karanta labarin su a cikin alqur'ani idan manzo ya ce Allah ya tambaye shi ka isar da sako ya isar da sako sai mutane da za su yi mutu sai Allah malai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mun shaida Allah ya ba mu labari cikin alqur'ani annabi mu ya isar da sakon Allah haka ne yakuna rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna rasulu alaikum shahidan ummatan wasatan بمعنى الأمة الموصوفة بالوسطية وثم لم يكن هناك أمة وسطة أمة عدلة وتؤم الأمة تكاتكي لا غلو ولا جفاء فأقيموا الصلاة كذو سي الله يساكي ما يوجه فأقيموا الصلاة تقيد صلاة أن يأتي يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا نما دي كاو مغنا سيتي فأقيموا الصلاة تقيد صلاة وآتوا الزكاة كبار الزكاة wa tasmu billahi ku yi riko da Allah ku yi riko da addinin Allah wa tasmu billahi duk inda za a je a dawo ka rike addinin Allah ka rike gaskiya ka rike abin da Allah ya kori ne kuwa maulakun Allah shine majibincin wanda ya rike Allah ya tsira duniya da lafiya Allah ka ba mu iko riko da addinin ka da riko da tawakkali gare ka wa ni'mal maula ma dalla da shi shine Allah wa ni'mal nasir ma dalla da mataimaki shine Allah Allah ka zama majibincin mu Allah ka zama mataimakin mu cikin dukkan rayuwar mu duniya da lahira wannan shine karshen suratul hajj insha Allah ta'ala muna rayu lokaci na gaba za mu da sura ta gaba suratul mu'minun Allah ta mu dace wallahu ta'ala alam da mu an da lokaci yayi akwai sharhi akan wannan aya amma dai lokaci yayi shikenan insha Allah ta'ala za mu shiga sura na gaba muna rayu lokaci na gaba muna fata Allah ya samu dace na Thank you. Thank

Thank you.

da waɗanda suke jiran aiki ko suke tsammani ko wasu ma'aikatu da suke gani ko inda suka yi yin kaddu ko kuma aka bayyana su ko suka yi da kaddu ya Allah bayan ka ga sunan da yawa Allah ka ba su aiki Allah ka ba su aiki mai albarka Allah ka ba su aiki mai albarka da masu neman aure ya Allah ka azurta su da aure mai albarka wani ta za ka ji ana turo mata iyaye a bukatar mazaje na kwarai irin wannan da yi Allah subhanahu wataala ya hada na kwarai da na kwarai Allah ya sanya albarka wanda suke neman aure Allah ya barka aure mai albarka ko maza ko mata Allah ya azurta da aure masu albarka masu neman muhalli Allah ya azurta duk wanda bai da muhalli Allah ya azurta da muhalli mai albarka wanda suke da kotoci a gidajen su Allah ya ba su iko hulawa Allah ya wasa a musu inda za a hada kulli shayin qadir masu bukatu daban-daban marasa lafiya da aka ambaci rashin lafiya kala kala a cikin da shi kadai ya Allah ka bashi sauri Allah ka bashi sauri innaka ala kulli shay'in qadir habibi ma sarfanna wa wajhi anta shafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama Allah ka bashi lafiya dan sauran marasa lafiya Allah ya ba su lafiya dukan wannan haduwa ta Allah ya sa haduwa ta wanda Allah ya yarda da ita Allah ya haɗa wasu inda na cikin gaba. da iska da wuta Allah ya samu dace da mu da iyayen mu da kakannin da zuriyar mu da iyalan mu sauran dangin mu da sauran musulmai baki daya bala'i da damuwoyi da ke damu mutane a wannan kasa Allah ka kawo mana ƙarshen Allah ka kawo mana ƙarshen ya rabbal alamin Allah ka zauna mana da kasar lafiya ka bayyana mana da arziki da bunƙasar arziki na halal inda ke fama da tashin tashin Allah ka kawo innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir masu neman mulki Allah ta azurta waɗanda ba ɗan handarewa ko sun azurta kansu ba waɗanda suke nufin gyara da aiki wa talakawa Allah ka taimake su. Kuma masu da ala faru ala ala Muhammad kama sallai ka ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna ka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama barik ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna ka hamidu majid. Allahumma sura awaki wa ahli fawaki wa asli a'immatina wa ahli umurina.